Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon tiyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19.22. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na hantsi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Kasar Iran ta ci gaba da ruwan makamai masu linzami wasu yankunan Isra'ila daren jiya, inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar mutane akalla goma sha biyu tare da raunata sama da ɗari. Yayin da Isra'ila ma ta ci gaba da kai hare-hare Tehran da kewaye. A Najeriya gwamnatin jihar Benue ta tabbatar da mutuwar mutane arba'in da biyar sakamakon harin 'yan bindiga a ƙauyen Yalwata, sai dai mazauna garin sun ce adadin ya fi ɗari. Adadin waɗanda suka mutu a kifewar kole-kole a demokradiyyar Congo kuwa ya haura mutum 60. Ga labaran bdb da Ƙasar Iran ta ci gaba da ruwan makamai masu linzami wasu yankunan Isra'ila da yammacin Lahadi, yayin da Isra'ila ma ta ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin soji a Tehran. hukumomi a isra'ilan sun tabbatar da mutuwar akalla mutane goma sha biyu tare da raunata sama da ɗari da talatin a harin da iran ɗin ta kai daren jiya musamman kan wata matatar mai kafar talabijin ta gwamnatin iran ta ce makamai masu linzami kimanin ɗari jamhuriyar musulunci ta harba kan isra'ila musamman biranen tel aviv da kuma haifa yayin da kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ce hare-haren sun cimma burinsu yayin da rahotanni ke cewa mayakan huti su ma na yaman sun yi ruwan makamai kan isra'ilan a bangare ɗaya ma'aikatan tsaron isra'ila ta ce ta kai hari kan cibiyar man fetur ta shahran da ke birnin tehran da kuma shelkwatan tsaron iran sai dai iran ɗin ta ce komai na tafiya daidai kamar yadda ya kamata a cibiyar manta a halin da ake ciki amurka ta gargaɗi iran ɗin kan kai hari kan muradunta yayin da ƙasashe na jamus da faransa da burtaniya suka yi ta yin tattaunawa kan nukiliyar Iran. 'Yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka sun ce sun haɗa kai da hukumar FBI wajen ci gaba da farautar ɗan bindiga daɗin da ya harbe wata 'yar majalisar dokokin jihar tare da majinta Mutumin mai shekaru 57 wanda aka bayyana a matsayin jami'in ɗan sanda ya harbe Melissa da Mark Hotman da sanyin safiyar jiya Asabar. rotonni sun ce dan bindigar ya ranota wani dan majalisa da mai ɗakinsa duk daga jam'iyyar democrat a harin da gwamnan jihar tim walz ya bayyana a matsayin mai nasaba da siyasa shugaban amurka donald trump ya ce lamarin ba abin lamunta ba ne a ƙasar kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na rfi gwamnan jihar benue da ke tsakiyar najeriya ko kuwa gwamnati ta tabbatar da mutuwar mutane 45 a ƙauyen yalwata da ke jihar sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai da safiyar jiya asabar kakakin ofishin gwamnan jihar tasu kula ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa jami'an gwamnati jihar da kwamishinan 'yan sanda sun ziyarci ƙauyen inda suka tabbatar da mutuwar mutane 45 a harin da ya danganta da kabilanci sai dai mazauna yankin da dama sun shaidawa afp cewa suna fargabar fa mutane da suka mutu sun haura ɗari wani mazaunin garin mai suna amine lepahir ya shaida wa ap lamarin akwai ta da hankali la'akari da cewa mutane da yawa sun mutu tare da ƙona gidaje a ƙasar mali yayin da rahotanni ke cewa ƙura ta lafa a arewacin ƙasar bayan ƙazamin faɗa da aka gwabza a ranar juma'a tsakanin sojojin ƙasar da ƙawayensu na hayar rasha wato da kuma 'yan tawayen abzinawa Ƙungiyar 'yan tawayen ta yi ikirarin ƙaddamar da hare-hare a arewacin ƙasar ta sanar da harba wani jirgin ƙawancen sojin a gawo yayin da hukumomi ke cewa hatsarin jirgin ya yi wato na soji. Hukumomin sojin dai sun ce jirgin yakin da matukansa 'yan asalin ƙasar Rasha ya faɗo ne sannan ya kuma ya kama da wuta a kusa da filin jirgin saman gawo babban birnin arewacin ƙasar Mali hatsarin da suka danganta da sauyin yanayi. sai dai kakakin kungiyar 'yan tawayen Mohammed El Maulud Ramadan cikin wata sanarwa ya ce sam mayakan ne suka harbo shi. To jami'an agaji a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun sake gano ƙarin gawarwaki 26 jiya Asabar bayan wani mummunan hatsarin kwale-kwale arewa maso yammacin ƙasar wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da sittin. hukumomi sun bayyana mutuwar mutane arba'in lokacin da kwale-kwale ɗauke da masu zuwa jana'iza ya nutse tafkin a tafkin tambu da ke lardin equator a ranar laraba sai dai jami'in yankin dieu merci a kola ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa sake tsamo gawarwakin mutane 26 a yankin bikoro a jiya asabar ya kara da cewa jami'an kungiyar agaji ta red cross suna aiki tare da jami'an kananan hukumomi wajen ci gaba da neman gawarwaki da kuma jana'izar waɗanda aka tsamo. Ƙasar Rwanda ta sanar da ƙauracewa zaman sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ya kamata a cimma yau Lahadi, kamar yadda Amurka ta tsara domin kawo ƙarshen rikici a gabashin Congo. A cikin watan Afrilu ne kasashen biyu suka amince da tattaunawar da Washington ta shiga tsakani domin yarjejeniyar zaman lafiya da kawo ƙarshen rikicin gabashin